Shugaban hukumar Sale Abubakar ya bayyana haka a bitar ayyukan hukumar yayin da dumamar yanayi ke ƙara barazana ga kasashen da ke kudancin Sahel. Gaba ɗaya jihohin da ke kan iyaka da jamhuriyar Nijar na cikin Najeriya na cikin wannan aiki wanda faɗinsa kuma ta cikin ƙasa kilomita hamsin ne. Babbar matsalar yanzu ɓata gari kan sace shingen kare bishiyoyin da ma bututun rijiyoyin burtsatse da ke shayar da bishiyoyin. Wannan bishiyoyi su suke taimakawa wajen hana zafi ya gallabi rayuwar jama'a mu samu sinadari oxygen ya wadata a cikin yanayinmu yanayinmu zai dan kara yin sanyi da kowa ya san irin zafi da aka shiga na bana babban daraktan ya ce ba za a iya hana mutane sare dukkan bishiyoyi don icen girki ba amma ya zama wajibi kowace bishiya da aka sare a mai da gurbinta ba akwai hanyoyi da ake kirkirowa masu sauki akwai kamar wannan woodlot shi wannan woodlot za a iya a yi gawayi a wajen ma zan ka shuka itacen ka zaka iya ka samu a yi gawayi har da zaka saida ma jama'a ma kuma in aka yi na gawayin za ga shi ma ba wani hayakin yake fidda wanda zai ma mutane illa ba ne. Darakta Abubakar ya yi albishir ga jama'a cewa duk wanda ya dasa bishiyoyi ya rene su za a rika biyan saladar hakan da dalar Amurka duk shekara daga tsarin nan na carbon credit wanda kasashe masu masana'antu da ke gurɓata yanayi ke samar da makudan kuɗi don samar da bishiyoyi da za su kare duniya daga hanyoyin da ke illa ga malafar nan ta duniya wato ozone layer da ke ba da kariya daga zafin rana. Kuɗin da za a biya ka a carbon credit a yanzu a duniya har ya fi kuɗin da za ka fidda ganga idan mai kana saidawa kuna da misali kilomita biyu na daji da kuka shuka ba a sassare shi ba yana nan mai kyau to za a zo a yi kirgi akwai wani yadda ake kirgin in aka zo aka kirga za a biya ku carbon credit din in naka ne kai mai wannan shingen da ka sa wannan bishiyoyin za a iya biyan ka eh, carbon credit ɗinka kuma in ƙasa ne muka ce za a yi wannan duk wannan da dashen da muka yi akwai credit din da za su zo su kirga sai su biya mu wayannan kuɗaɗen to wallahi inda za mu samu kungiyoyi su hutu mu kuma za mu ba su duk goyon bayan da suke bukata su kafa manya-manyan kungiyoyi su ɗauki nauyi da ɗawainan shuke-shuken da suka yi mu za mu nemo wayannan ƙasashe da suke biyan wannan kuɗin za a na biyan su kuma kowace shekara. yan najeriya irin malamin makaranta imran adam shu'aib kan yi amfani da gas wajen girki don a birane ice ko gawayi ma da wuyar samuwa. kuɗin da zaka sai kalanzir da sati ɗaya zaka sayan gas da shi wanda kuma zai kai maka wata ɗaya ko wata biyu shi kaga baya sa tukunya ta yi baki dandanan ya dafa mutum abinci sannan kuma ana kashe shi an gama da duk abin da yake abin nan sai dai akwai riski ga mutanen mu wasu bu san da ake amfani da shi mutum zai zo ya bude shi ya tafi yar karamar wuta za ta isa gobara ta shi a cikin gida hukumar shingen hamadar ta ce za ta shiga aikin wayar da kai don duk jama'a su dasa akalla bishiya ɗaya a rayuwarsu da hakan ma gudumawa ce ga al'ummar da ke zuwa nan gaba nasiru da alhikayen murar amurka daga abuja najeriya